وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجئها إلى النار yan uwa masu albarka iyaye mata da muka haɗu a wannan farfajiyar makaranta kulliyatu abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan unguwa kofar gidan mai girma tafi da kabi alhaji umar abubakar tafi da da gwamna ba don komai ba sai domin ci gaba da darasin wannan ƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowane rana daga cikin ranakun wannan wata mai albarka a yau ma insha Allahu za mu dora daga inda muka tsaya a jiya ina jin mun kwana daidai aya ta tara yau za mu tashi aya ta goma saboda haka insha Allah za mu tsora daga inda muka tsaya jiya muna cikin wannan sura mai albarka suratul shura mun tsaya daidai aya ta tara yau za mu tashi aya ta goma a jiya Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa su kafirai mushrikai suna da wani wanda ba Allah ba wato a matsayin majibincin al'amarinsu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne majibincin al'amari kuma na gaskiya shi ne annasirin mummini Allah shi ne mai taimakon muminai shi yake kawo musu agaji kamar da ya ambata a suratul bakara. Allahu waliyyul lazina amin. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نعم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا Allah shi ne majikincin al'amarin masu imani ma'ana Allah shi ne mai su. daga cikin taimakon da yake mutu ya kudu jiho Allah yana fitar da su mina zuluma daga dufai yana fitar da su daga duhun jahilci yana fitar da su daga duhun shirka yana fitar da su daga dukkanin dubbai ilan nuri zuwa ga hasken nan kwaya daya shine haske na musulunci haka ne Allah ce wallazi na kafaru amma wayanda suka kafirce ma Allah awliya'uhum majibinta al'amarinsu su ne ɗagutoci ɗagutoci an ka ce ɗagutoci bokaye ɗagutuna boka ɗagutun miyagun shugabanni masu bautar da talakawa ɗagutoci ne an gane ko da an ka ce ɗagutu shi ne dukkan wani wanda ke da'awar shi Allah ne ko kuma ana bauta masa kuma ya yarda da bautar da ake masa shi ake kira ɗab'utu Allah ce su kafirai mataimakansu masu jikinta al'amarin su ne ɗagutoci da haka suna fitar da su daga haske ila ya kurju na nuri ila suna fitar da su daga haske suna kai su zuwa ga duhu kuma haka ba ƙarshe Allah ya ce wa'annan su ne 'yan wuta Allah kare su saboda ka waccan aya da muka karanta a jiya wadda Allah ya nuna cewa shine majibincin al'amarin mu'minai wannan ayar da Allah ya ambata ta tabbatar da haka Allah ya ce wala kada arsalna min qablika wala kada arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna min alladhina ajramu alaina nasarul mu'mini Allah ya dora ma kansa nauyi Allah ce wa kana haƙƙan alayhi haƙƙi dai a gurin mu ji Allah Nasarar mu'mini da taimakon mu da haka yan uwa iyaye mata ina kira gare ku mu tattara mu haɗa kayan mu yana mu gaba mu mai da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ne natural haƙƙi bil haƙƙi eh shi ne ne natural haƙƙi bil haƙƙi Allah shi ne natural haƙƙi shi ka taimakon gaskiya kuma bil haƙƙi da gaskiya Allah ka taimake Allah ce wa maktalaftum fihi min shay'in وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب الله وما اختلفتم duk abin da kuka yi saɓani ma'alkufar tare da kafirai fiye a cikinsa min she'in wannan abun mardudun ilallahi ana mai da shi ne zuwa ga Allah wato kullun idan kuka samu saɓani da ku da waɗanda ba musulmi ba Allah ce to al'amarin nan kowane iri ne in dai kuka yi saɓani a cikin wannan abu na wani abu minal ahaka na hukuncen shari'ar musulunci sai Allah ce faru duhu ilallah kuma da shi zuwa ga Allah kamar da Allah ce fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila abinda ake so duk wani sabani idan kuka yi da ku da waɗanda ba musulmi ba ko ma da waɗanda suke musulmi ne kuka yi saɓani a cikin wani abu na hukunce hukuncen shari'a Allah ya ce tafi hukumin hukunci wannan abun ilallahi yana ga Allah yafsilu bainakum Allah ne zai hukunci tsakaninku kamar yadda Allah ke ala lillahi dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار الله سبحانه وتعالى سورة الزمر الله يتي الله لا هذا ألا تصورا لله الدين الخالص الله كده الديني سألك ككا الديني تاتتا الديني فيو wanda babu shirka a cikinsa والذين اتخذوا من دونه أولياء وإن ندفك ركاء كما باين الله سبحانه وتعالى kuka rike su auliya ababen bauta kuna bauta musu in aka ce me yasa kuke bauta musu su ce ma na abuduhum ba kuma yasa muke bautar su ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai don su ƙara matsawa da mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala inna allaha yahkumu bainahum Allah zai hukunci tsakaninsu fi ma hum fihi yaktalifun cikin abin da suke sabani a ciki inna allaha la yahdi Allah baya shiryar da man huwa kadhib haka ne man huwa kadhib duk wanda yake kadhibun makaryaci kafaru mai yawan kafirci Allah baya shiryar da shi kamar yadda Allah ya ce ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين الله ثم ردوا إلى الله إذا مقسم ساباني kuka samu rikici da ku da kafirai ko da ku da ma musulman junanku Allah ya ce sun maruddu ilallah sannan kuma da al'amarinku zuwa ga Allah sun maruddu ilallahi maulahun mulhaq sannan su mai da al'amari zuwa ga Allah majikincinsu na gaskiya Allah ya ce ku saurara ala ku saurara lahul hukum hukunci yana hannu Allah wa huwa asra'ul hasibin Allah shine wato mafi gauga mai yin hisabi saboda haka duka waɗannan ayoyi abinda suke nuna mana idan aka shiga saɓani na wani abu a cikin addini to ana mai da al'amari ne zuwa gawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala thumma zakara min sifatil hukm al mardud ilayhi ya Allah ambaci siffar hukunci wanda ake mesuwa na saɓani tsakanin musulmi da kafirai Allah ce zalikumullahu ربي ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب الله يتكى قام ذلكم الله wanda aka ce kuma da zuwa gare shi zalikumullah wannan shi ne Allah ai zalikumul hakimul azim Allah shi ne hakimul azim wato mai hukunci mai girma wanda girman sha'ani da matsayi yake zuwa gare shi zalikumullah wannan shine Allah rabbi Allah ce ubangiji na alaihi tawakkaltu Allah ya ce gare shi na dogara wa ilaihi unib kuma e zuwa gare shi ne nake mai da al'amura na baki daya ai arju'u gare shi nake mai da al'amari saboda haka yan uwa al'amari ana mai da shi ne zuwa ga Allah dukkan wata matsala in ta taso da wani rikici na addini da wata matsala in ta taso na rashin ganewa to ana kumawa ne zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Allah yake fadir samawati wal ard fadir samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al an'ami azwaja yazra'ukum fihi ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Allah subhanahu wa ta'ala shi ne faɗin samawatar ar shi ne wanda ya ƙaga halittar samai da katsai ba tare da ya ga samfur ɗinsu ga wani ba duk duniya gabanin Allah ya halitta samai da katsai Allah bai gani ga kowa ba shi ya ƙaga halittar samai guda bakwai da kuma katsai guda bakwai ja'ala kun min an anfusikum azwajan Allah ya sanya daga kawunanku ya sanya ku azawat jinsi guda biyu jinsin maza da jinsin mata haka Allah ya halice mu maza da mata haka muke rayuwa Allah subhanahu ta'ala ja'ala lakum min anfusikum azwajan ya halitta muku mata yanku daga kawunan sai muka zama azwaj jinsi biyu maza da mata kamar abin da ya faru haitu halaka hawa'u min jira adam ta yadda Allah subhanahu ta'ala ya halitti na na hawa'u daga awazar annabi adam alaihi salatu wassalam asalin na na hawa'u Allah ya halitte ta ne daga awaza ta annabi adam alaihi salatu wassalam da haka shine ma'anar ja'ala lakon min an a zawajen sannan waje alaminar an'ami a zuwaja kuma Allah ya sanya muku daga cikin dabbobin ni'ima minar an'am waje alalakun minar an'am ya sanya muku daga cikin dabbobin ni'ima su ma ya sanya muku su a zawajen wato miji da mata jinsi biyu kenan ko zukuran wa inasa maza da mata duka waɗanda abubuwa ya zara fihi Allah yana halitta ku ne a cikin wannan halitta duk wani da kaga za a halitta to sai an hada jinsin ga guda biyu jinsin namiji da jinsin mace nan na mun kai ta yaɗo duniya har ma haka yanzu halin da kwaga muka ciki to kaga a cikin wannan akwai aya kwarai da gaske yasa Allah ce ya zara uku ai ya uku fihi Allah yana halitta ku ne a cikin wannan jinsin guda biyu na maza da mata fi ja'alal mazkur cikin abinda Allah ya ambata Allah ce kuma laisa ka mislihi shay'un laisa ka mislihi shay'un babu wani wanda ya kama da Allah duk duniya kaf babu wanda ya kama da Allah laisa ka mislihi shay'un babu wanda ya kama da Allah subhanahu wata'ala wa huwa as-sami'u Allah shine as-sami'u mai ji ga maganganun bayansa albasiru Allah shi ne mai gani lima yaf'al ga duk abin da mutane suke aikatawa sami'un ne lima ƙaru Allah yana jin abin da mutane ke faɗa duk maganganunsu لقد سمع الله قول التي تجادلك لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الله تقرأ تبت sami Allah Allah ya ji me Allah ya ji aulan latifu jade luka fi zaujiha zancen wannan da take jayayya da kai da mara sha'anin mijinta Allah ya ji ashe Allah na ji ko baya ji Allah yana ji ga yana ya ce kada sami Allah Allah ya ji da haka Allah subhanahu wata'ala wa huwa as-sami'u lima yuqal Allah yana ji duk maganganun da muka faɗi ka jama'a akwai aiki duk maganganun mu da muka yi Allah yana ji sannan albasiru Allah mai gani na lima ya fa'alu ga duk abin da muke aikatawa ka tausaya mana Allah كيمنا غفر كيمنا رحم له مقاليد السماوات والارض له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم الله له ملكه لله na Allah ne mallakar sani minana makalibis samawati mabudayyan taskokin arziki na sama wal da na ƙasa taskokin arzikin sama da taskokin arziki na ƙasa suna hannun Allah subhanahu wata'ala mafati wa kaza qaza'inuhuma wato mabudayyan taskokin arzikin minal baɗari. na daga arzikin ruwan sama kun san duk arzikin da kuwa gani duniyar da gaba ɗai daga ruwan sama yau da za a ce Allah ya kare a yi wata shekara wadda an ka ce ba a yi ruwan sama ba wallahi za a shiga wahala duk wani abu da kuke tsammani wallahi ba zai iya rike ƙasar gaba yanzu ku duba jama'a cikin taimakon Allah da agaji yadda Allah ya taimake mu aka yi noma ƙasar da aka noma abinci sai gashi Allah ya kawo mana sauƙin abinci mun ji sauƙi ko ba mu jiya ba nawa mudun shinkafa eh dubu dubu da ɗari biyar dubu da ɗari shidda eh akwai sauƙi ko babu ba rawar haka nawa mun ga sai gumi dubu biyu har dubu biyu da ɗari biyar bara ko da aka yi azumi bara sai da mudun gumi ya kai dubu biyu da ɗari ɗaya dubu biyu da ɗari uku haka an gasa shi akwai sauki ko babu waye ka sauki Allah Allah da ya ga dama ya kawo sauki saboda haka Allah shi ne makali da samawa wal arzu mabuɗaye na taskocin arzikin sama da na ƙasa mabuɗayen taskocin arzikin ruwan sama wannan ba mabuɗayen arziki na tsirrai wa gairuhuma da waninsu suna hannun Allah yanzu yin kun duba bayan Allah na nan ta rasa shinkawa ko ba haka ba aka yi ita ko shi ta kasu kukuna wayo Allah wayo mu zari ita gushin kana cewa wayo daɗi wayo ni daɗi eh duk sai kaga wani bawa na kuka to wani bawa na dariya gumɗin da ko haga an yi to wani aiki na Allah kai kuma maslaha abin da koma ne kam mu ya hankuri wallahi duk abin da kiga Allah ya akwai hikimar da ya sa Allah yi ba ku ga wata aya ta ubangiji kamin mu ɗauki azumi sai da an kwanta wani irin zahin rana ana dauda ɗaukar azumi sai Allah ya ce zahin rana ya kuma je sai Allah ka ni'ima ya bace sai da mun kai kusan kwana tara cikin ni'imar ubangiji sai Allah ce to ita kuma rana yanzu ana so ta bude bayan Allah na sun kai arzikin su daji sun kai arzikin su daji ya kamata su ma su more abincin nan da suka sa su fa'idantu da shi sai Allah zuwa ta'ala ya buɗe zahi dama ya hasashe sun ce sai ai kusan kwanaki uku zuwa hudu ana cikin tsananin zahi a wannan area ta to magana su ba ka ƙaryata ta ba ka gasganta ta idan hakan ya tabbata sai mu ce eh hasashen su ya daidai idan bai tabbata sai mu ce sai ƙarya daman lalabe na suke mi cikin duhu to Allah ya samu dace da haka abin da ake so mutane su gano wallahi Allah bai mance da mu ba jama'a karki dauka Allah ya mance da ki rayuwar da kike ciki yanzu na kunci da kike ci da matsala da damuwa wallahi Allah ya san da zaman ki kuma ya yi miki tanadi ke ce baki gane ba wani na ta ya rika kuɗi amma bai da lahiya lahiya Allah ya anshe kuma haka bane wani ya samu kudi a mashi ko ana mai lahiya ɗazun nan malam Muhammadu yana gwada ma wani da cije nake maka wannan mai tahiyar ga dandazon jama'a an biyo da cijen nan gaba da cijen kamar yawa da ƙasa ne ga malam Muhammadu nace kasan kowa yawan gaci a wani da cije ne da ake kira Alhaji Aminu Dantata wayanda yana gadon kudi su suna gadon kudi shi ya bazu amma ga shekaru tsuwa ya kama ga tsuwa ya kama ko kaka amma ga arziki Allah ya malalo musu ya za a yi saboda haka waɗannan bayan Allah Allah ya azurta su kuma arzikinsu al'umma sun unwani da shi addini ya samu ci gaba ta arzikinsu Allah ka malalo muna alkhairi da albarka Allah ce lahu maqalidus samawati wal ard mabudayyan taskokin arziki na san mai guda bakwai da na kasai yana hannu Allah subhanahu wataala yabsutur rizqa Allah yana shimfida arziki ayyuwasihu Allah yana yalwanta arziki liman yasha ga wanda Allah kuna ji jama'a wa Allah ke ba arziki wanda ya ga dama wanda ya ga mawa ya ba dan Allah ya ba shi arziki ya ba su da rizqa liman yasha Allah yana shirta arziki ne ya yarwanta arziki liman yasha ga wanda yake na ga muku duk wani wanda haka ne mai arziki ne yau shekarun baya ba su ne masu arziki duk gidajen da argun guda yana magana gidaje masu arziki yau ba su suke da arziki Allah ya sa su kuma arzikin Allah ya ɗauke daga gidajen wasu gidaje ya yi wani gidaje da su wace wannan aikin Allah ne ke wannan aiki shi ne ya fi tutar ziska yana shimfiɗa arziki ya yalwanta shi liman ya sha ga wanda ya so wa ya ƙadir kuma Allah yana rike arziki ne ya ƙukunta arziki amma ta hanyar jarabawa imtihanar ke Allah ya ƙukunta arzikinsa ma'ana Allah ya rike arziki ga wasu bayi nashi imtihanan saboda Allah yana son ya jararta. su kun san shi da adam mutum in ba wanda Allah shiryar da shi ba fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu فأكرمه ونعمه rabbi ربي أكرمن الآدم mutum. al'adar mutum in Allah ya jarabtai ba a karamahu ya ɗaukaka martaba ta da daraja hmm. wani amam ya ni'imta shi ya ba shi kudi ya ba shi lafiya ya yi mai ɗaukakar daraja faya kulu, sai ka ji mutum na biyu a karaman hmm. kai Allah ya girmama kai Allah ya darajar sa amma kuma wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu hmm. fayaqulu rabbi ahanan to wane na Allah ka ba arziki ya darajanta shi ya ɗaukaka shi ya dinga cewa Allah ya karrama shi Allah ya darajanta shi muminai su sun san wannan yake kuma wa amma idza mutalahu rabbuhu faqadara alayhi rizqa in Allah ya jarabci mutum kuma ya kukunta arzikinsa ya jarabce shi game da rashin lafiya ya jarabce shi ga harakar sana'a sai ya jarabce daga harakar wasu abubuwa da gudanar da rayuwa sai ka ji mutum na cewa rabbi ahana Allah ya wulakanta wace wannan wannan maganar kafirai kafirai su suke irin wannan magana su ne ke ganin su a gudunsu babu abin da a ɗaukakawa da darajar tawa face a ba su kudi shi wani kawai irin haƙi da kahirai gari shi ganin kai inda allah bai ba su kudi ba to allah baya sai amma bai san cewa kudi ni'ima ce lahiya ma ni'ima ce ko da nake fara karatun nan ko da azumi ya shigo wallahi hannuna ga gaba wallahi ban taɓa ɗauka cewa azumin nan ma ina iya shi ba wallahi ban ɗauka ina iya azumi ba ban ɗauka karatun nan ina iya shi ba amma azumin nan na shigowa duk wani abu da a fasi Allah ya ɗauki abini saboda ni ya nuna buwaya ta da isafi mm. jarabawa ce Allah ya sa mu dace to shine Allah subhanahu ta'ala ya ce mutane kada su dauka abinda an kaudar da Allah kai musu shine sai ya ba su arziki al'adar Allah yakan yalwanta arziki ga wanda ya ci sannan yakan jarabci wasu bayi na shi ya jarabce su da talauci ya jarabce su da kuncin rayuwa ya jarabce su da bakin ciki ya jarabce ta da yawan mutuwa aure duk wanda ya aure ta sai ya mutu ana samu ko ba a samu ta aure miji na farko yan mutu ta koma ta aure na biyu yan mutu ta koma ta aure na uku yan mutu to yanzu sai a kaga yanzu da wahala mu za su aure ta ko don za a canfa ta ko ba da hinta ba ne ba wai shi umar mace bace ƙaddarori ne kawai iya dai kawai za a dinga cewa jamau gare ta ita ta kasa halaka banzan ko ba haka ba ko ba haka ba ne ita ko wata Allah ya yi mata jarabawa rayuwarta shi ne ko ta yi aure hituwa za ta yi Allah bai yi mata dacen mijin ɓari wanda za ta aura ba da ta aure mutum sai ta na murnar ta saki jikinta ita kan yanzu kan ta samu mijin aure kwasan sai ɗaya ga wani fikice da dare matsar matsar matsar sai a ganta ƙasa kuma ta dawo gidansu akwai yarin ta gaya min wannan magana ta ce wallahi malam yawon gada nika yi na ɗakuna ya isa kuma wallahi malam ba laifi na Allah daina ka jarabta ta da duk abin da nika wa ɗaya namiji warko al'amari ƙarshe sai in da'in gama jaraba a sabo ana samun irin wannan jarabawa jarabawa ce musamman zamantakewar rayuwar yau wallahi a mata abin tausayi saboda ni mu yanzu matsalar mu mu maza yanzu galibin mu in za su aure ba suna yin aure ne tsakaninsu da Allah saboda Allah yau in za mu aure wani abin da yake so auren jari ya aure yarinya uban ta babban ɗan siyasa ne ko mai mulki ne don a ba shi daudar duniya ko a ba shi jari in ku ta zo ba a bayar jarin bawa sai salamu wani ku abin da yake so ƙaramin kurciya kawai ya ga ‘yan yariya zankaɗa ziya kyakkyawa da ita kawai shi dai a ce dai mai kyau ya aure mai kyau wani shi ɗaya da wani ku abin da yake so ya samu mai ƙur'ani mai tsoron Allah ko kowace irin karata shi babu ruwa ne to ke ga mijin aure amma duk namijin da ke ga yana son ki saboda ya ki. saboda wasu abubuwa da ke ba addini amanawa ce ba wala ko ke kai gida ne ba bari zai ke zauna gargado ki zai ya sa yana daga cikin abin da ake son mace in namiji ya ce yana son ta ka gano wai me yasa yake son ta wai me yasa kai yanzu da dani haka so nawa sai ke saboda ke dan dire ke girgije sai ke ce to idan nan gaba in ban dire ba ban girgije ba rabuwa za ka akwai matsala ko ba akwai matsala kowa na son mai kyau ko ba ku zama masu kyau ko mata na son wadda za ta aure tana son ta samu namijin na nagartaccen namiji ko ba haka ba mai halayen kwarai mai ɗabi'un kwarai mai tsari ko ba haka ba mai tsari wanda ya san ciyon kai ne mai mutunta ta mai darajar uwayenta duk kuna su irin wannan shi ne mijin aure Allah muna roƙonka ɗan matan da da zaurawan da Allah ka azurta su da mazajen aure Allah ka kawo musu mazajen aure Allah ka azurta su da mazajen aure mata auren nan Allah ka ba su zaman lahaya da mazajen Allah ka ƙara musu ƙaunar juna Allah ka ba su hankuli da juna marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya yabtudir rizqa liman yasha innahu bikulli shay'in alim lallai Allah ga dukkan komai ya so Allah alimun masanina minha daga cikin wannan akwai al-ahkabul lati turaddu ilayhi akwai hukuncin hukuncin da ake yi zuwa zuwa ga Allah domin Allah subhanahu ta'ala ya hukunci akan su gaba sai Allah ya shar'a lakum min ad-din shar'a lakum min ad ma wasa bihi الكتاب أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي ويهدي Allah ce shara'a lakum min ad-din Allah ya shar'anta muku a cikin wannan addini naku ma wasa bihi nuha irin abinda Allah ya yi wasiya da shi ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam awwalu anbiya'i wanda yake shine farkon annabawa ash wato ash-shari'a wato wanda yake mafi daraja daga cikin annabawa Allah ya yi muku wasiya shara'a lakum min ad-dini Allah ya shar'anta muku daga addini ma wasa bihi nuha irin addinin da Allah ya yi wa annabi nuhu wasiya da shi wallazi auhayna ilaika da abin nan da muka yi wahayin zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam, wa ma wasaina bihi ibrahim da abin da annabi ibrahim ya yi wasiya da shi wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa duka waɗannan guda biyar su ake kira ulul azumi minar rusul Allah ya ambata mana tsarin addinin musulunci addinin annabi Muhammad bai kauce mu tsarin addinin su ba duka tafiya guda ake addinin musulunci addinin annabi Muhammad bai sa mu tsarin annabi Nuhu ba bai sa mu tsarin addabi Ibrahim ba annabi Musa annabi Isa duka bai saba musu ba daga cikin abin da tsarin addinin musulunci an aqimud dina wato an aqimud dina ku tabbatar da addinin musulunci ma'ana ku tsayu akan addinin Allah da gaske shine ma'ana an aqimud dina ku tsayu akan addini ku kai kawawun ku musulunci wala tafarraqu fi kada ku rarraba a cikin addini wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta muna musulmi ana so su haɗa kan tsori ɗaya yanzu kun ga duk wanda ya zo gurin nan ya san cewa akwai musulunci da ya ba musulunci tawaga wurin ne da muka haɗu a wurin nan abu gudana maka kai ka sai islam kuma allah ɗaya ka iya haɗa jama'a haka to amma abu gudana ya haɗa shi ne mi islam musulunci to abinda ake so mu rike wannan 'yan uwantaka ta musulunci kada mu yadda da wani abu ya shigo ya rarraba tsakaninmu yar uwarki musulma ko ta miki ba daidai ba yi mata alwarma saboda musulunci ki mutunta ta ki darajarta ta wala ta da fihi kada ku rarraba a ciki Ha za huwa mashruul musibi wannan shine da aka shar'anta wanda aka yi mana wasiya da shi walmuha ila muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma shi da abinda aka yi wahayinsa zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahkumu ahwa'akum kada ku yi hukunci da soyayyen zukatanku an gane wata tatafarraqu fi dini ku rarraba cikin addini fasada ifa shaukatukum sai ƙarfin ku ya rarraba abinda ake so musulmi su haɗa kansu wuri ɗaya su yi islam su haɗa kansu yanzu kama yana muka taru wannan wurin kowa akwai wannan wuri kowa yana alfahari da isla, musulunci saboda mi ƙur'ani ake karantawa ƙur'anin guda ne ko da fahimta ta bambanta amma dai ƙur'anin gudana, na to kun gaiwa duk gashi Allah ya haɗa muri guda ana karanta ƙur'ani kowa ya yadda da shi saboda haka addinin musulunci yana umurtar mu da mu haɗa kanmu kada mu rarraba Allah ce kabura alal mushrikina ma uhum ilai kabura ai azama ya girmama alal mushrikina akan mushrikai da uhum ilai abinda kuke kiransu akai na musulunci na tauhidi da rashin rarrabuwar kan al'umma mushrikai ba sa son haka mushrikai suna so kullum su ga musulmi sun tarwace kar su ga kan basu su ga kansu ya haɗu yasa za ki ga duk wani mushiriki duk wani kahidi da an ce ramadana ya zo sai ki ga yayi muyi kamar kahidi ya ci shirwa yayi muyi saboda abin na damun su irin yadda suke ganin mu zuwa wuraren karatu muna zuwa muna haɗuwa muna zuwa sallar tarawihi ibada ga mun ɗauka tare tare gaba ɗai ya sako ga wallahi babu ibada mai daɗi ta azumi idan a ɗauka tare a aje tare wannan kwan gaba kwan bayan da an ce gashi sai ga an samu matsala ya samu ba masu al'umma yanzu jama'a ku duba da harkin musulmi ya ba da sarrawa, ba kowa ya ɗauka ba to inda za a gane rikicinmu da matsalar yanzu ba rika gani ana yin kwana ashirin da tara sai dai sarkin musulmi bai ba da sanarwar tabbacin ganin wata ba sai ka fara ganin masu matsala sun fara shiga matsala a ni kan ina ni ina yan azumi talatin daman gari na gida da ishirin daman sun gaji da azumi mu shari'a ce muke yi idan an ce mu cika sai mu cika idan an ce ashirin da tara an ga wata tabbas sai mu aji idan ba gani ba kuma sai mu cika sai ka ji wani ya ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba azumi talatin ba wanda ya azumi talatin shaidan na aika wa azumi to mun jiya to bari mu yi wa shaidan eh tun da kai muka wa kaji wani ya ce masu azumin sarkin kan abubuwa ne ga nan to tun da mu azumin sarkin musulmi muka yi kai ko jiya da sarkin musulmi ya bada sararwa ka ɗaukawa kai ko nawa na haka haba da Allah jama'a musulmi su samu rayuwar mu Allah ya samu dace shi ne Allah ce kabur alal mushrikina ya girmama ga mushrikai mata da uhun ilai abinda kuke kiransu na tauhidi da kuma kiransu zuwa ga rashin rarrabuwar kan al'urashin wato tarwatsewa Allah yadda bi ilaihi man sha. Allah yana zaɓen wanda ya so daga cikin bayi ne Allah yadda bi ilaihi man sha. Allah yana zaɓin wanda ya ga dama cikin bayansa ya ba shi manzanci Allah ya ce wa ya haji ilaihi man yunif kuma Allah yana shiryar da wanda ya mai da al'amari zuwa gare shi saboda haka ya ‘yan uwa mu mai da al'amari zuwa ga Allah su ga wa ta'ala gaba sai Allah ya ce kuluk shi Thank you. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب الله يتوى ما تفروا ما بتاع الديني يهود ونصارى بصر الرببة أتشاء الدين المسلمين فإن وصل كافر شيء wasu kuma suka yi daga musulunci illa min ba'di ma ja'ahumul ilm Allah ta sai da ilimi ya zo musu min Allah daga Allah bi wasitatir rusul bit tauhid da kiran da manzanni suke yi zuwa ga tauhidi to sannan ne bayan an zo da tauhidi sai suka dawo suka rarraba suka kirkewa zuwa ga musulunci kamar da Allah ke lam yakun allazina kafaru lam yakun allazina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وين دعك باوى للتافي يهود النصارى التي بصر ربما إلا من بعد ما جاءتهم البينة سيدة هجة بينا ناتهم منين هجة بينا رسول من الله رسول shine manzo daga gurin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi da kamin aiko annabi Muhammad a matsayin manzo na Allah Yahudawa sun haɗa kansu Nasara sun haɗa kansu cewa wannan annabi na ƙarshen zaman kika makon Annaba wanda zai su duk inda ya fito za su haɗa kai sai addini su bi shi su yahudu na tsammanin a cikinsu ne nasara na tsammanin a cikinsu ne sai Allah ya samu da shi cikin tsibirin larabawa sai yahudu sun ce ooo oh, to ba mu yadda ba nasara ma sun ce ooo oh, kuma ba mu yadda ba Allah ya ce bagayen bainahu bagayen zulman wa udwanan min alkafiri kawai saboda zalunci da ta'addanci irin na kafirai da sun haɗa kansu sun ce za su yi isla annabin cika annabawa annabawan suke jira yanzu tun da sun karanta cikin littafansu ga siffofi ne sun gani shi da suke jira da ya zo duk za su haɗa kai su yi isla sai ga ciko ya bayyana daga nan ko sai suka kafirce Allah ce bagayen bainan saboda zalunci da ta'addanci da yake tsakaninsu an gane ko Allah yake cewa laula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan kalmar ubangijinka ba walaula kalimatun sabaqat ba dan kalmar da ta gabata ba min rabbika daga gurin ubangijinka bi ta'khiril jaza cewa Allah zai yi jinkirin sakamako ila ajalin musamma zuwa wani lokaci abin ambato huwa mau'idul azab shine lokacin da Allah ya diba na azaba laqudiya bainahum da Allah ya gama da su gaba ya halaka su shi ne ma'anar laƙudiya bai da hun da Allah ya halaka su bi ta'azibil kafiri da fi duniya ta inda Allah zai halakar da kafirai a nan duniya wal kalimatu bi ta'khir azab da aka ce laula kalimatun sabaqat shine jinkirtawar da azaba wanda Allah ya alƙawari ga al'ummomi cewa duk abin da suke yi Allah subhanahu ta'ala zai musu jinkiri yan wa ina jin kamar lokaci na harara ta nan ya kamata mu jabirci da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yare muna muna ƙara addu'a ga bayan Allah da suke taimakawa da dukiyarsu da shawarwarinsu game da gudanar da wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi yan uwa mu yi ma Allah godiya mun ga da Allah ya taimake mu ya haɗa mu wuri ɗaya. muka koma abu guda ya ubangiji Allah ka hada mu cikin gafararka da rahamarka Allah ka yi muna afuwa Allah yadda muka taru wannan wuri ka gani Allah ba mun taru wannan wurin bane don wata hada-hadar kasuwanci hmm. ba wani abu muka zo da na duniya Allah gafararka ɗaya da muke Allah Allah rahamarka ce muke so Allah ka lullube mu da gafararka Allah ka lullube mu da rahamarka Allah ka yi muna afuwa Allah ka fi rayuwar muna musulmi ka sashe mu muna masu imani yan uwanmu da ka amshi rayuwar su Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu afuwa da wannan makaranta Allah muna roƙon ka tausaya masa da rahamarsa ka shige masa gaba cikin dukkanin al'amuransa Allah ka kare ni da mu da su baki daya duk abin muke jin tsoro ya ubangiji Allah ka kare mu Allah bayan Allah da suke taimaka mana a cikin wannan aiki da muke Allah ka taimaka musu Allah ka cire musu gaba Allah ka yi musu jagora bayan Allah nan da muke tare da su dare da rana tun daga shi'aran makansa da yake jin wannan ayar da mataimaka baki daya da yan agaji da social media da sunna tv da dukkanin bayan Allah da suke taimakawa Allah ya saka musu da alkhairi Allah hadda wadda ta kafan kanta kudi ba wata sayar tunanin za ya yi muna yawa haka kawai su ce bari ta kawo wanka ta aji Allah ya saka mata da alkhairi Allah ka sani wadda ta yi ka fanka ka tana da bukata zuwa gare ka Allah ka biya mata bukatar ta alkhairi dukkan bayan Allah da suke taimaka mu wannan karatu Allah ka taimaka musu Allah kai muna tukunci da gidan aljanna da mu da su baki daya da gafarta mana zunubanmu ya arhamar rahimi ya zal wal ikram